الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا الخميس عشرين دبيو قوات رمضان ألف دبري وقود ثلاثين دسالة وشتيدي دي عشرين دب آه، وشتيدي دي دبقوي قوات يونيو شكرا تدبو بيو دبو مشاة تفاس منا أشكين يرزان الله da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma sha ɗaya a cikin alkur'ani wato sura hud wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tafnin jaba babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta uku wato ayar da Allah subhanahu wata'ala yake kwadaitar da mu akan mahimmancin istighfari muna cikin bayani akan wannan aya wato sai lokaci ya riske mu don haka sai muka tsaya muka ce malam zai nanata mana wannan aya sannan sai mu daura insha Allah malam bismillah wa anistaghfir أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى رحما ويؤت كل ta فضل inni وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya ja hankalin waɗannan ƙwarishawa ba jayayya za ku yi da ni ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya zaɓe ni shi ya bani annabta ba takara bace bare ka ce na kasa ka ko ka kasa ni ko ya kasa shi Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min nas Allah subhanahu wa ta'ala yakan zaɓi wanda ya so ne ya bashi annabci ba gasa bace ba takara ba to tunda abu ko ya zama haka bari in ko ku akan abin da zai amfanar da ku wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar mahalicci subhanahu wata'ala sannan ku koma gare shi da tuba ku nemi tuba idan kuka yi haka yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma zai ji yadda ku dadi zai hutar da ku wani dan hutu daddada zuwa wani lokaci wanda yake shi Allah subhanahu wata'ala ne ya san wannan lokaci kamar da annabi Nuhu ya gaya mutanensa yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajala Allahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun sannan kamar yadda ya bayani a wancan sura qul a'billahi shakkun fatir as-samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma wato in kuka bi Allah subhanahu wa ta'ala zai muku jinkiri zai ji yadda ku daɗi zuwa wani ɗan lokaci musamman wanda shi ya sansa wa yu'ti kullu bi sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai baiwa kowane ma'abocin falala falalarsa bi ma'ana don mutumin da ya aikatar da wani aiki na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai sakanya masa da aikin da ya aikata na alkhairi man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha man amila salihan fali nafsi in ahsantum ahsantum li anfusikum don mutumin da ya aikata aiki na alkhairi Allah subhanahu Ta'ala, zai bashi falalan aikinsa wa in tawallaw idan ko suka juya suka ba da baya fa inni akhafu alaikum lallai ka gaya musu cewa ni innan ina jiye muku tsoro azaba yawmin kabir wato azaban wani ne mai girma imamu mujahid yana cewa radiyallahu an abinda ake nufi da falala wato ita ce yake cewa mahtasaba bihi min mal shine abinda mutum ya bada na dukiyarsa aw amalin biyad ko kuma wani aiki da yayi da hannunsa aw rijli ko kuma da kafarsa wato duk mutumin da yayi aiki da hannunsa ya bada dukiya ko da kafarsa ko kuma da ainihin wato wani abu da ya aiwatar na dukiya yana mai tsammanin samun lada daga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala au kalimatin ko ko kalima wacce zai faɗa ma dan uwansa kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wal kalimatu tayyibatu sadaqa daddadar kalma wacce zaka ga wa mutum ita ma sadaka ce aw ma tafawwa bihi min amrihi kulli ko ko duk abin da zaka yi ka bada na al'amarin ka gaba daya matukar kayi shi ne kana tsammanin ka samu lada a wurin Allah subhanahu ta'ala to wannan ita ce ake nufi da falala anan wa yu'ti kullu bi fadlin fadla zai baiwa kowane ma'abucin falala falalarsa duk irin aikin da kai na alkhairi matukar kayi shi dan Allah sannan kake tsammanin ka samu ladan aikin auren Allah subhanahu wataala to Allah zai baka ladan wannan aiki wannan shine abin da ya bambanta duk wani musulmi da wanda ba musulmi ba idan kana musulmi waɗannan kalmomi guda biyu sun jaza maka cewa duk aikin da ka yi don Allah subhanahu wataala da baki ne da hannu ne a'a a ɓoye ne a sarari ne in dai kayi shi don Allah subhanahu ta'ala, Allah zai saka ya maka da falala wa in tawallaw idan ko suka juya suka ba da baya fa a akhafu alaikum azaba yawmin kabir lalle ni ina jiya muku tsoro azaban wani ne mai girma Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani a wasu wurare ya تتقون إن كفرتم shi ba, a شيبا السماء منفطر به كان وعده مقولا daga cikin azabar da za ta faru a wannan yini yaro ɗan shekara ɗaya jaririn da za a haifa yanzu saboda tsananin firgici da bala'i sai ya zama tsoho kawai gaba ɗaya sai ka ga furfura ta lullube shi gaba ɗaya ya zama tsoho saboda tsananin fitina da bala'i tashin alkiyama shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa can ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu mawdi'atin 'amma awda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد idan mace ta haihu a wannan yinin kiyama ta tsayo ba ta ɗanta za ta yi ba za ta gudu ta bashi ta bashi baya idan ko kiyama ta riske ta tana da ciki to saboda tsananin bala'i da firgici za ta sauke wannan ɗan za ta haife shi shi kuma saboda fitina da bala'i ana haihuwan shi zai koma kamar ɗan shekara ta sayi saboda tsananin bala'i don haka annabi ya ce in kuka ce ba za ku yarda da abin da na kawo ba ba za ku yi imani ba to ku sani cewa ina jiya muku tsoron azaba mai girma ran alkiyama ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin da abdullahi dan abbas ya rawaito radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aya ta sauka ta ce da shi wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi danginka mafi kusa don haka sai tara mutane gaba daya sa'ada a safa sai annabi sallam ya hau dutsen safa wanda Allah ya ambace cikin Qur'ani inna safa wal marwa min sha'airillah sai ya hau dutsen safa innan nan kamar yadda yake fabda'u bima bada Allah ku fara da abinda Allah subhanahu wata'ala ya fara ambato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hau dutsen wannan safa din fada'a butuna quraish sai ya kira jigajigan manyan quraishawa masu fada a ji. aqrab thumma al-aqrab na kusa sannan mafi kusa fajtama'u sai suka taru a lokacin ya shekara 40 cas a ciki akwai iyayensa akwai kakanninsa akwai sa'anninsa akwai kannansa sannan akwai masu shekaru irin na ƴaƴansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an taru fa qala sai ce ya ma'shar quraish ya ku taran dandazan quraishawa ara'aytum yaya kuke gani ku gane mani ku bani labari bari in tambaye ku law akhbartukum yaya kuke gani idan da zan ba ku labari anna khailan cewa ga wasu dawakai nan na makiya tasbihukum ga sunan suna kokari su yi muku bazarta da safiya alattum musaddiqi shin ba za ku gaskata ni ba in na ba ku wannan labari in nace da kuka dawakai nan na makiya sun riga sun yi hadaka sun haɗe kai suna so su yi muku sammako su sammace ku da sassafe ba za ku gaskata wannan magana ba idan na gaya muku fa qalu dukkanin su gaba ɗaya sai suka faɗa bilisanin wahid da harshe guda ɗaya suka ce kwarai za mu gaggata ka ma jarrabna alaika kadiba ba mu taɓa samun ka da ƙarya ba tun da ka tashi haka ne jama'a eh kun yadda eh ko ya ai ba mu muke kiran ka sadiqul amin ba mai gaskiya abin amincewa ko mai gaskiya mai amana to ai ba za ka tara mu musamman kuma dattawa manya fitattu wanda yake stakeholder masu ruwa da tsaki su ka tara na cikin garin makka sannan kuma ai ba za mu taɓa tunanin za ka gaya mana abin da ba haka ba saboda a baya can ba kai mana abin da ba haka ba ne shi ne kamar abin da ya zo a cikin bukari da muslim cikin tambayoyin da herakal wato shugaban ƙasar Ruma a lokacin nan ya yi wa abu Sufiyan a lokacin da suke kan tafiya allahu an yake cewa gabanin wannan lokaci ya kasance yana wannan ikirari abu Sufiyan ya ce a'a to da yake wannan ikirarin da can kafin yayi kun same shi da ƙarya suka ce ba makaryaci ne, sai ya ce to in ko ba zai yi ƙarya tsakaninsa da mutane ba to shi ya fi cancanta a ce ba zai yi ƙarya tsakanin shi da Allah ba duk mutumin da kaga tsakanin shi da mutane ya tsare ya tsaya bai yaudare su ba bai ha'ince su ba to ko tsakaninsa da Allah ma insha Allah ana kyautata masa zaton ba zai yi abin da bai dace ba sannan ko duk mutumin da ka samu a dewan can ƙasa kuma ba shi da gaskiya to in ya kama madafin iko kuma shi ya fi cancanta da ya zama dan banga wanda yake mara gaskiya ina fata ana fahimta shine abin da ya kamata al'umma su gane shine abin da musamman kai talaka ya kamata ka gane duk mutumin da bai kama madafin iko ba ba shi da gaskiya in an ɗaga shi ba za a taya ba bare a siya to shine ya fi cancanta kuma idan ya kama madafin ikon zai yi karan tsaye zai yi kama karya ba kuma zai yi gaskiyar ba ana fahimta mu koma kan karatu sai suka ce ba mu taɓa samun kada karya ba qala sai ce to tunda kun bani wannan shaida ni ba makaryaci bane ba ku taɓa kama ni da karya ba fa inni nadhirul lakum yadda ya azabin shadid lallai ni inna ina jiye muku tsoron Allah ina jiye muku tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala ta wani ne mai raɗaɗi mai zafin gaske don haka sai kawunsa Abu Lahab cikin fishi ya fusata ya la'ance shi iyadan billah sallallahu alaihi wa alihi sai ce tabban laka ya Muhammad kai dai din nan kai cionka Allah kaza da kaza ya faɗi munanan maganganu ya ce alai hada jama'atana dama ka zo ne ka gaya mana wata magana magana sabuwa wacce kake so ka zo ka raba kan al'umma ka zama yanzu dan taraɗi kana so ka raba tsakanin miji da mata ka raba tsakanin dan uwa da yan uwa ka raba dangi da makauta abinda ka kawo mu kenan to za mu yi bakin rai bakin fama sai mun tabbata wannan magana ta ka iya kanta kenan daga nan Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da martani kai tsaye yace tabbat yada abi lahabin watab shi hannayensa ne suka tabe shi ma ya tabe yayi asara abinda yasa Allah subhanahu wata'ala bai ce da shi kace da shi Allah ya tsine maka ba kai ba saboda qul inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah subhanahu wata'ala baya umurni da al don haka ashe kenan kun ga da wannan muke iya fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar da sakonsa kuma yana da kwadayi kwarai da gaske wurin mutane kar su fada cikin azaba yadda ka san kana kwadayin ka samu aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi ka kwadayin son kai nan ka samu aljanna da nasin alqur'ani لقد rasulun, min anfusikum azizu عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم annabi yana da kwaɗayi akan ku sosai ga muminai mai rama ne mai jin kai can kuma ya ce wa alamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون النبي عليه الصلاة والسلام يا ذوني دين يسوى قامك أبو بوا با يا ذو بني سبو لكراكتو وس أبو بوا يسألن تامك با yana da son ku yana da jin kanku kuma duk abin da zai datar da ku shine abin da Allah yake so sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa a yake cewa walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik da ka kasance mutum ne mai tsauri mai kaushi da mutane sun fashe daga kindinka don haka kenan da wannan muke iya fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance mutum ne mai jin kai mai tausayi ana sanar da ni cewa ciyaman din wannan masallaci Alhaji Muktar Ahmad marubiya ya iso sai dai ni ban gan shi ba to ai sai ya fito gaban mutane na ya zai koya ya fito cikin abin al'umma a zaune to malam muji muna maka maraba da zuwa insha Allah ila Allah marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jaddada wannan magana yace ila Allah marji'ukum ga Allah subhanahu wa ta'ala makoman ku take gaba daya kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta hakan nan ne zamu mai da wannan halitta inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kowa dukkanin mu nan gaba daya mun zo ne muna wucin gadi cikin rayuwa bayan mun karkare abinda Allah subhanahu wata'ala ya so wa kowannen mu ya karkare to zai kuma koma matabbatar wurin inda zai tabbata tana wurin Allah subhanahu wata'ala ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dukkanin mu nan gaba ɗaya matafiya ne yadda ka san kamar mu shiga mutane, misali mu nufi Zaria ko mu nufi misali ya tashar yari ko kuma mu dangana Kano ko kuma mu ce Maiduguri za mu misali mu shiga mota mu kaddare a ce mutum goma misali zuwa sha biyar to ka san kowanne ba zai yiwu a ce kowanne zai sauka a lokaci daya ba wani sai ya riga wani sauka wani sai ya biye wa wani wani kuma sai ya biye wa wani to kaga misali yadda kaga ajali haka yake wani an rubuto masa misali goma sha biyar wani an rubuta masa ashirin wani ashirin da biyar wani talatin haka kuma wani sittin to waɗanda suka saura gaba ɗaya su waɗanda za su dangana har sai mota ta isa tasha sannan kowa ya sauka to waɗannan su ne waɗanda alƙiyama za ta tsaye a kansu a don haka duk kowa idan ya kammala aka kare din gaba ɗaya za a zo a gurfana a tabbatu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa naba'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا za a zo bayan an tattaru gaba ɗaya sai a sanya ma'auni kowa a auna aikin sa a ga da mai yazo da shi ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir duk abin da kaga dama ka aikata Allah subhanahu wata'ala yana nan a madakata yana kidaye da abin da kake aikatawa wa ma kana rabbuka nasiya mahalicinka baya rabkana bai mantuwa cikin abin da kake aikatawa shi yasa annabi Musa cikin abin da yake gawa fir'auna qala fama baru al-qurun al-ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa Allah subhanahu wa bai fata kuma baya rabkana baya mantuwa ni ne zan aikata abu in manta ni ne za a gaya mun abu kafin in je wani ni in manta amma komai na Allah subhanahu wataala yana nan a tattare sai duk gaba ɗaya kun zo sai a ba kowa bayanin aikin da ya aikata kai da kanka zaka yi makanka judgment zaka iya fahimta ka gane matsayinka shin zaka iya scaling zaka tsallaka ko ko a'a wannan ruwan damuna ba zaka iya tsallake shi ba kai da kanka za a ce iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ala innahu ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور so, wannan aya tana da dalilin sauka kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito rahimahullah ta abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma yana cewa wato su waɗannan mutane sahabbai kenan radiyallahu anhum ko ko a'a mushrikan qurayshawa kanu yakrahuna an yastaqbilu as-samaa'a bi furujihim hala waqa'ihim sun kasance suna kyaman su fuskanci sama da ainihin al'aurar su a lokacin da suke kwanciya da matansu wato suna da kyama ba su so a ce su kalli sama a lokacin da suke tarayya da matarsu al'auran suna kallon sama ba su son su yi wannan Allah subhanahu wata'ala sai saukar da wannan aya kamar yadda yazo a cikin Bukhari riwayar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma sannan an samu kuma daga Abdullahi ibn Shaddad a wani kauli radiyallahu anhu yana cewa sun kasance idan mutum daga cikin su yazo yana so ya wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala bi thawbihi yakan lullube jikinsa da tufafinsa wa ghatta wajha ya kulle fuskarsa wa tana bahra sannan sai ya baiwa annabi baya saboda baya ma so ya ji abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa kamar yadda suke yi wa junansu عقبة cewa wato idan idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa mai mutumin ku kuma ya fada mai yazo da shi yanzu sannan wa minhum wa minhum alladina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun suna cewa ai shi zancen Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ji ta wannan kunnan kawai ya fita ta wannan kunne ko ka ji ta kunnan dama ka bari ya fita da kunnan abu. a don haka amma zance mafi inganci shine abinda ainihin bukhari ya rawaito radiyallahu rahmatullahi alaihi na cewa sun kasance suna kyama wato ainihin idan za su yi jima'i da matansu suna kyaman ya zanto farjojinsu yana fuskantar sama Allah subhanahu wata'ala sai ba su labari yace ala ku saurara innahum yaknuna sudurahum liyastaghfu min su waɗannan mutane wato suna nade suna lullube don su domin su koye daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani kauli ko ko a'a suna nade don su domin su koye a tunanin su daga Allah subhanahu wa suna tunanin in sun yi haka kamar ciki lafiya baka lafiya Allah subhanahu wa bai san alin da suke ciki ba sai ya ce ala ku saurara haina yastarshuna thiyabahum a lokacin da suke lullube tufafinsu da su da matayensu ko ko a lokacin da suke kulle tufafinsu domin gudun kar su saurari maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke asirtawa ya kuma san abin da suke bayyanarwa innahu alimun bi dhati sudur lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da abin da kira za suka kunsa kuma suka boye duk abin da mutum ya kunshe a cikin zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ya sani tunaninka bugun zuciyarka shakkunka tararrabinka duka Allah subhanahu wata'ala ya sani Imam Bukhari ya rawaito daga Ibn Abi Mulaika radiyallahu an cewa Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu an ya kasance yana karantawa ala innahum yaknawni sudurahum wato ku saurara su mutanen nan sun kasance suna koye mani kirazansu a tunaninsu in sun ɓoye abin da ke cikin ƙirjinsu Allah subhanahu wata'ala bai san abin da ƙirjin ya kunsa ba to Allah ya mamu labari qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu ala kulli shay'in qadir in za ku boye abin da ke cikin kirazanku in kun ga dama ku bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da waɗannan ƙiraza naku suka kunsa ba ma kirgin ka kai kaɗai na bil adama ba abin da ke cikin sammai da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ana cewa ya yastaghsha ana cewa kuma ya taghasha in ka koma larabci za a ce taghasha ya istabsha ya yastaghshi malamai suna kafa hujja wato ainihin da faɗin abin nan wata mata kansa tana yabon ɗan abin nan ɗan uwanta da ya rasu tana ce ya ainu fi bi dam'in minki mifzari wabki li sakhrin bi dam'in minki midrari inni araktu fabittu layla sahiratan ka'annama fa'ilat aini bi awwari wato mahallu shahid anan tana bayanin wata ta tsaya kamar kai ka ce an lullube da don haka yastaghsha istaghsha yastaghshi taghasha yataghasha duka ana faɗin wannan a cikin larabci in ka lullube Allah subhanahu wata'ala ya sani in ma baka lullube ba Allah subhanahu wata'ala ya sani shi yasa Imam Qatada yake cewa karkashin wannan aya ya'lamu ma yusirruna yace akhfa ma yakunu al-insan wato mafi koyuwa inda mutum a tunaninsa zai koyi idza asarra nafsahu idza asarra fi nafsihi shay'a idan ya koye wani abu a cikin ransa wa taghatta bi thawbi yalulluqa da tufafinsa fa zalika akfa ma yakun wannan shine mafi koyuwan halin da dan adam zai kasance a cikin sa misali bi ma'ana ka koye wani abu a cikin ranka sannan kuma sai ka koma ka lulluɗe jikinka misali ai kaga wannan shine mafi halin da zaka koye ma dan adam dan uwanka to amma a cikin wannan halin Allah subhanahu wataala ya san halin da kake ciki ba ma kai ba bakar tururuwa malam a cikin bakin dare cikin damuna sannan a cikin bakin mulmulallan dutse Allah subhanahu wataala ya san da zamanta shi yake ci da ita kuma shi yake shayar da ita ai shi sa wani mai hikima ke cewa ai dama da take daka Allah ke bata abinci abin nan kwarai misali Allah ke bata ruwa ta sha aka kan kima ce saboda ayaran da ce misali an sassaka ta daga ƙasa za ka ɗauko ta domin ta sanyaya maka ainihin ruwa misali a lokacin da babu firiji ko kuma a ga waɗanda ba su iya shan ruwan firiji misali ka zo ka ajiye ta to ita ma ɗin ai ta ƙaru da wannan ruwa da ka zo ka ko ka girki don haka Allah subhanahu ya san abin da hali yake ciki imamu fata yake ke cewa wallahu yattali'u ala ma fi nufusihim Allah subhanahu ta'ala ya san abin da ke cikin zuciyar kowa wa ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya san abin da suke asartawa ya kuma san abin da suke boyewa shi yasa bahaushe yake cewa wai labarin zuciya a tambaye fiska إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا مغانا تنا cikin zuciya ce amma kuma zancen zuciyar ka tambaye fuska shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yake bashi labari subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka iya gane mutanen nan a cikin tuba tuban baki mutum ne zai zo misali a cikin tuɓa-tuɓan bakinsa za ka iya gane abin da zuciyarsa ta kunsa don haka in sun gada masu ɓoye in sun gada masu bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kirjin ya kunsa zai kuma ba su labarin abin da kirjin ya kunsa wa ma min dabbat في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين to shi dan adam da ka gani duka a duniya Allah subhanahu ta'ala ya jibinci bashi arzikinsa tun kafin a halici duniya ba kai dan adam ɗin kanka ba Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsara maka rayuwarka kafin ka zo cikin duniya tun kana cikin ciki don haka shi da ya halicce ka ya kage halittarka baka tambaye shi ba baka ce ya aka yi ba to ba abu bane mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma ya baka abin da zaka ci amma da yawa daga cikin mutane tauhidi ya mara karanci Allah subhanahu wata'ala na cewa وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم da yawa daga cikin dabbobi wato in an ce dabba dabba ya dibbu da ya taka kasa adduwai ba admudabbab wato abin da yake zai taka kasa daga nan ne ake kiran ainihin igwa dabbaba saboda ita in tana tako takun nata kakan ji kasa tana ansawa don haka malaman mantik suna kiran mutum alhaiwanun natik mutum ne amma mai magana idan an ce mutum mai magana wato dabba mai magana a wurin su shine ɗan adam saboda ba wata dabba da take magana idan ba dan adam ba don haka sai suna kiranta alhaywanun nasir dan adam ko dabba ce amma mai magana to Allah subhanahu shi ne ya ɗauki gabaran baiwa duk wata dabba ko ɗan adam wato abin da zai saka a cikin bakin salati sannan ba mu ba yadda ka gan mu nan misali cikin bil'adama da kowace dabba idan ka shiga cikinsu za ka samu akwai shugaba akwai mataimakin shugaba akwai tsarin bil'adama yadda ka gani to haka yake a cikin mutane in ka koma cikin zuma wurin su malam umar za ka samu irin wannan zuma misali kudan zuma za ka samu akwai wacce ake kiranta queen uwar gijiya misali ko ko sarauniya wacce duk inda ka ga zuma sun zo sun yi ƙawanya sun lullube wannan wuri to wannan sarauniya tana wannan wuri sannan idan ana so a yi hijira akan tura ɗan saƙo yadda ka san cikin mutane ɗan saƙon nan zai tafi sai ya ji ya samu conducive area wurin da ya dace a zo a yi migration a koma sai ya zo idan ya dawo zai dinga wani irin kuka yana majaujawa yana rawa yana sandin signal cewa ku taso ku taso wurin nan akwai abinci akwai matsuguna akwai wurin zama wane ne sanar da shi wannan kaga dabbobi ne shi yasa Allah ya ce wa min dabbatin fil ard wa la yatiru bi jana'ihi illa umamun amsalu babu wata dabba da kake gani ba rago ba ba misali alade ba ba kare ba ba saniya ba ba kerkeci ba ba jira ba dukkanin su zaka samu akwai shugaba a cikin su kuma duk inda yake yadda ka mutane suna baiwa shugaban su kariya haka shi ma wannan shugaba ke baka kariya don haka dukkanin su gaba daya Allah subhanahu wataala ya dauki gabaran zai ba su abinci Don haka sai ce wa ma min dabbatin fil ard babu wata dabba da kake gani a doran kasa kama daga bil adama kama daga aljanu kama daga dabbobi illa ala Allah rizquha face arzikinta yana wurin Allah ne subhanahu wataala Allah shine zai ci da ita wa ya'lamu mustaqarraha Allah subhanahu wataala ya san matabbatarta in ta gama abin da za ta yi cikin yini ina ne za ta koma in ta gama cikin dare ina ne za ta koma wa mustawda'aha ya kuma san inda za a aje ta a nan duniya bayan ta gama ta koma ta rasu Allah subhanahu wataala ne ke da ilimin inda za a je ta ai misali ka kamar muna duka muna rayuwa galibin mu anan zaka samu anan kasa aka aka haife mu misali to amma baka san inda zaka mutu ba shi yasa mai hikima ke cewa mashaynaha kofan kutibat alaina wa man kutibat alaihi mashaha wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha an halicce mu ko an haife mu misali a wannan ƙasa misali amma babu wanda ya san inda zai mutu wani ba mamaki kasar tana Saudiya wani a'a tana China wani a'a tana Ingila wani a'a tana Dubai babu wanda ya san inda za a yi wannan sai Allah subhanahu wataala shi yasa a can cikin Luqman yake cewa inna Allaha 'indahu 'ilmu saa wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha 'alimun khabir waɗannan ababe guda biyar ta ilimin tashin alƙiyama saukar ruwa in ya sauka a wane yanki da wane yanki zai isa wane yanki ne ba za su samu ba sannan abin da ke cikin ciki wa ya san tsawonsa ko faɗinsa fari ne ko baƙi ne arzikinsa da tsawon rayuwarsa duka waɗannan abubuwa babu wanda ya sani in ba Allah ba subhanahu ta'ala kai kanka da kake rayuwa baka san abin da zaka aiwatar ba a gobe sannan kuma baka san inda zaka mutu ba Allah masani ne mai baka labarin abin da ka koyi Allah duka ya san waɗannan abubuwa shi yasa yake cewa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda malamai sun yi bayani guda biyu kashin mustaqarrun wa mustawda daga cikin ku wasu malamai suka ce akwai wanda za a tuntunar da shi tun yana cikin ciki za a yi barinsa ba ma za a haife shi ba ba za a halitta shi ba bare ya zo duniya sannan wa mustauda akwai kuma wanda za a kawo shi sai ya zo duniya ya rayu wannan cikin wani kauli kenan na malamai sannan a cikin wani kaulin malamai suna cewa al-mustaqar wato shine ar-rahim Allah subhanahu ta'ala ya san inda ma'ajiyar kowa take a cikin mahaifa shi yasa mutane malamai suke yi wa ɗan adam kirari suna cewa kai ɗan adam kai ne ka fito cikin rami sannan ka fada cikin rami sannan za ka koma cikin rami kuma ka zame cikin abincin tsutsa ɗan adam baya wuce wannan gaba ɗaya saboda in ka duba gaba daya ya khruju min bayni sulbi wa tara'id yana fitowa ne daga cikin ainihin ruwan alitta a bayan mazaje da kuma tsakiyar kirjin mata shi yasa sai ka koma kaga shi namijin zai fito da kai ne daga cikin rami daga cikin jikinsa sannan sai ya tura ka a cikin rami sannan in ka zama dan adam ka gama rayuwar ka ta wucin gadi sai a mai da kai cikin rami tsutsotsi kuma sai ce da wa Allah ya haɗa ni in ba da kai ba domin ana saka cikin ramin a baka kwana uku zuwa biyar zaka kumbura ramin zai riki zai zai zaka kumbura bayan ka kumbure gaba ɗaya sai bindiga amma da yake ba ganin ka ake ba babu wanda zai ji bindiga shikenan sai tsutsotsi kuma su ce da Allah ya dani barka ba shikenan sun samu abinci to malamai sun yi wannan bayani al-mustaqarru wato shine ainihin ar-rahim mahaifa al-mustawda almakanu alladhi tamutu fi wato wurin da dan adam in ya gama zai kare ya mutu ya koma shi yasa na duba rayuwa gaba ɗaya na koma na je na dawo na ga babu abin da yafi ga dan adam irin ya rike Allah subhanahu wataala babu abin da zai kare ka a duniyar ka innan da lahira irin ka riƙe Allah subhanahu wa ta'ala saboda duk mutumin da kake tunanin za ka riƙe sa yana iya gocewa ya dai ya barka to amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda duk sanda ka kira sa zai amsa maka duk sanda ka neme shi yana nan ya sani halin da kake ciki kuma zai taimaka maka to me yasa ba za ka riƙe shi ba na'am a kullum fi kitabin mubin dukkanin waɗannan abubuwa suna cikin littafi bayyananne littafin nan shine tsararren allo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi lawhul mahfuz kamar yadda ya faɗa a cikin can cikin suratul buruj inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurur wadud dhul 'arshil majid فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ wannan wani ƙur'ani ne a cikin tsararren allo ana kiran shi tsararren allo saboda mala'ikun su kansu ba su san abin da ke kunsa ba shi yasa tsaron Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar tsaro bane irin na mutum ko aljani ba yanzu misali kaga shugaban kasa yana da masu tsaronsa su masu tsaron nan sun san inda shugaba yake sun san wanda suke tsaro shi kuma ya san su wane ne suke ba shi kariya to amma tsaron Allah subhanahu wataala ya sha banban da wannan mala'iku an jingina musu allo suna tsare da abinda ba su san da Allah ya kunsa ba shi yasa a can Allah subhanahu wataala kira shi ummul kitab yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah yana kankare abin da yaso subhanahu wataala yana kuma tabbatar da abin da yaso a wurin Allah subhanahu wataala uwal littattafai take gaba daya shine lahul mahfuz tsararren allo saboda sirrin da ya kunsa wanda ke tsare shi ma bai san abin da sirrin ya kunsa ba don haka kaga kenan komai da kake gani Allah subhanahu wataala ya riga ya gama shi kullun fi kitabin mubin shi yasa ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu sake ba babu wani abu da aka ce wai mun manta ba mu kawo shi ba a cikin littafi tsararren Allah nan duka gaba daya Allah subhanahu Ta'ala ya gama kai kana ma tafiya ne baka san inda zaka ba ta ka san inda ka fito inda ka fito shine ka san ka fito tsakanin uba wane da uwa wance da 'yan uwa wane amma kuma baka san inda zaka ba inda kake tunkara baka sani ba saboda sau da yawa zaka iya gama lissafin ka kana yi amma an riga an gama da kai to shi sa duk abin da za ka yi karka yadda a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka ka riƙe Allah ko da irin wannan mutuwa ce ta same ka ta bazarta to in Allah ya yadda ana sa ran ana maka kyakkyawan fata cewa insha Allah ka gama lafiya amma ya zanto bandan bandan kai can kai nan ga addini gabanka ga Allah subhanahu wata'ala yana kiranka yana tsawata maka yana neman ka da tuba yana so ya baka rama amma kai bore ka ce a'a ba za ka yi wannan ba to ana jiya maka tsoron ka fada cikin fitina ya kai dan adam wa huwa alladhi وهو الذي wal السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين to Allah subhanahu wata'ala waɗannan ayoyin mun nanata su a wurare da dama wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanuka shida ولقد خلقنا السماوات ma وما بينهما في ستة أيام وما مسنا min لغوب Allah ya ce mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu cikin kwanaki shida ba mu kasa ba sannan gajiya ba ta riske mu ba wurare da dama tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa wa huwa alladhi khalaqa menene ja'ala ash-shamsa wa zuwa dai karshen ayoyi khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura wa ibadur rahman ayoyi da yawa Allah subhanahu wataala yayi bayanin girman halittar sama da ƙasa a cikin kwanuka shida wa kana arshuhu ala alma al'arshin Allah subhanahu wataala ya kasance a saman ruwa ne gabanin wato bayan ya halicci al'arshi ya halicci al'arshi gabanin ya halicci al'arshi wato abin nan sama da ƙasa al'arshin shi yana saman ruwa Ya yi wannan ne li kun ayyukun asanu amala domin ya gwada ku ya ga wane ne cikin zai kasance jajirtacce mai tsananin kyawun aiki idan aka lura bai ce li yakuna li kun ayyukan aksaru amala ba bai ce ya ga wanda zai fi yawan aiki ba saboda yawan aiki ba wani abu bane abin damuwa a wurin Allah subhanahu wataala kyawun aikin shin yayi kyau ko ko ba shi da kyau shi yasa muka karanto da ku cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat mafi kyawu da soyuwan aiki a wurin Allah subhanahu wataala dan kankanin aiki idan ya dawwama ya fi soyuwa a wurin Allah fiye da aikin da ba zai dawwama ba a don haka shi sa anan bai ce liyabluwakum ayyukum aksara ko aksaru amala ba domin ya gwada ku ya ga wane ne yafi yawan aiki saboda kana iya zuwa da yawan aikin amma baka bi right channel inda ya dace ka zo da aikin ka bi ba baka yi ba Allah subhanahu ta'ala ba shi da bukatar irin wannan aiki wala in qulta idan kace da mutanen nan innakum mab'utuna min ba'd al-maut lallai ko abin tadawa ne bayan mutuwa la yaqulanna alladhina kafaru wallahi da sannu waɗanda suka kafirta za su ce da kai in hadha illa sihrun mubin wannan ba wani abu bane face sihiri bayananne yaya za a yi kace da mutum za idan ya mutu ya zame turbaya tsotsa ta cinye sa sannan yanzu ka dawo ka ce da mu za a tashi wannan mutum ai wannan magana da kake gaya mana sihiri ne bayananne shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa daraba lana matalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim dan adam ya manta har yana buga mana misali domin annabi ibn harith ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dauki kashi ya nuna masa yace shin kana ikrarin cewa wannan kashin bayan ya rube ya zagonye ya zame kasa kana nufin Allah subhanahu wataala zai tashi wannan kashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce eh zai tashe shi kuma ya shigar da kai wuta saboda in ya zama na baturan da ya kera ke kemara kirarta a farkon fari bai zame da damuwa ba ana fahimta kirarta a farkon fari bai zame da damuwa ba to in ta lalace kuma gyara ta kana ganin zai zama fitina to Allah subhanahu wa ta'ala haka abun yake ya halici dan adam wato ba tare da shawara ba ba tare da bayani wurin kowa ba idan da ya so ba haka zai yi halittan ka ba yadda na sha bayani yana iya maka kunne a tsakiyar kai da ruwa ya zo kawai ya zura ne sai ka dinga faman jinya ka dinga kokarin ka wanke kunne yake cikin arha to amma bai maka haka ba sai ya maka kunnen ka haka da malfa in iska ta zo akwai malfar da za ta baka kariya sannan kuma ruwan in ya zo ba zai shiga ba sabani inda ya maka zuwa tsakiyar kai duk ruwa ka zai dinga shiga sai an gama ruwan kuma ka zo kana jinyar kunne kowa ya tafa ma da kunnensa wani ya samu sa'a ya fitar da ruwan wani kuma a'a rabi ya zauna a cikin rabi ta. bai yi maka haka ba sannan ya maka ido a gaba idan da ya zo sai maka idanunka a ƙeya misali duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne domin ya gwada mu ya ga nagarcin aikin mu Allah yana cewa a can zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala can idan ka koma yace wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum darajatin liyabluwakum fima ataakum domin ya jarraba ku ya ga cikin abin da ya ba ku can kuma yake cewa wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun ya sanya sashin musu zame fitina ga sashi menene sashi zame fitina ga sashi wane ya fi ni ilimi don me zai fi ni wane ya fi ni dukiya me yasa ya fi ni wane ya fi ni ansuwa da jama'a me yasa shi kowa yake son sa ni ko ba ni da jama'an da suke yi ni misali suke yi na abubuwa da dama sashi fitina ce ga sashi to duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu ya yayi ne domin ya gwada mu li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a Allah la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ku tsere wurin aikin alkhairi inji Allah subhanahu ta'ala saboda mu muna cikin jarabawa ne wani zai ci jarabawan wani zai faɗi Allah ya tsaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kullun nasi yahdhu dukkanin mutane suna sammako gaba daya kowa yana fitowa yana fafutuka faba'i'un nafsa akwai wanda zai zai sai da kansa yadda ka san siyasa ko dan zabe misali wannan yana wannan jami'a amma zai ci to ka gani nan ejen ne na wannan jami'a amma nawa zaka kawo kaya sallaba komai in kawo da kai duk abin da za a yi a yi haka cikin mutane faba'i'un nafsahu akwai wanda ke zai da kansa shi ya gwammace wato in zai samu shi al'umma kowa ya halaka ya lalace bai dame shi ba fa mu'tiquha akwai wanda ke kokarin yantar da kansa daga wuta bai yadda ya saba ma Allah ba subhanahu wataala ba za a yi kamiya miya da shi ba sannan aw mubiquha akwai wanda kuma shi danga yake zuwa ya san aikin na wuta ne ya san wanda ke wannan aikin ba zai tsira ba amma dangaze ya je dulmar da kansa cikin wannan aiki ma to duk abin da zai faru zai faru Allah muke roƙo ya mana tsari an ce da ni lokaci yayi za mu kira mai girma ciyaman za ka sa mana albarka tunda aka fara tafsiri ba Allah subhanahu wa ta'ala bai baka iko ka halatto ba alhaji Muktar Ahmad Murubiya shine ciyaman na wannan masallaci wato Abi Ubaida ibn Jarrah tun kusan tsawon shekaru biyar da suka wuce alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi wato ya yi abubuwa sosai-sosai na alkhairi a cikin wannan masallaci ba ganin idansa ba masallaci da kuke ganin su a yanzu wato halin da yake ciki yanzu kusan Allah ya kawo mana shi shi ya ba da gudunmawa kafin ɗin nan da kake zaune a kansa shi ya siyo shi wannan loudspeaker da nake magana a kanta da kake jinta shi ya yi daga dubai a abubuwa da dama masallaci na eh ga makaranta kuma yanzu haka eh, bayan ya bada kuɗi ya kawo bulo dubu biyar wanda yanzu insha Allah ana da a fara ginin makaranta in shiga cikin unguwa za gani kabar din da kake gani abubuwan qur'ani da kake gani duka shi yayi inda maka ƙaramar ƙarya abin da ya sanya a cikin masallaci na duka wannan tayi da kake gani da abubuwa shi yayi ya sa kudin sa dukiya ya kai kusan miliyan 35 don haka Allah subhanahu wata'ala ya yawaita mana irin su kuma ya ma sa albarka Da mu ba shi auto shikenan sai magana in yayi sai yi addu'a sai mu mun sha na ba kowa yi mana Allah ya daga mutum malam da saka ko na godiya da Allah ba ko ko ana ana na da biyu eh abin da ka abin da yi Allah shi da shi mana ba samu ruwa shi ne da shi to na to wata mata ta aiko da kayayyaki na marayu Allah ya kai wata ya aiko da dubu na makamarta miyar da ake kokarin a Allah ya kai wata ta aiko da biyu tana nema ko dai ta addu'a ko kuma wanda ya shirya ya je ya ta yi ne masa fata Allah ya gani ta ba ci kan bara ba su ce yawa da haka tana neman miji sahihi na aure yawa da haka muna fata Allah ya azurta ta da mijin aure tare da haruna da saurawa da 'yan mata sai ta same shi a ga abin da ya dace abin da muka karanta daidai muna fata Allah ka ba mu nada wanda suke kuskure Allah ka yafe mana a mai girman ciyama muna fata Allah ya ta mana irinsa eh sun tsawon shekaru biyar a cikin masallacin nan eh, da daɗi ba daɗi haka ce tafiya kuma ya sa dukiyar shi ya bada lokacinsa wato har yanzu yana neman takara ana yin wasu sani wasu ba sani ba yana neman kujerar ɗan majalisa ne na same shi na ce ciyama aiki na ga kamar ya maka yawa kana ga ba za ka ajiye kujeran nan bai ce a in Allah ya yarda sai an kammala makarantar nan tsaf sannan yayi tunani in ba zai aje kaga ba ma rana ajewa ke da haka muna fata Allah ya wanka mana yanzu. abin da muke ciki na cikin da damuwa Allah ke mana magani a zaɓe da muka yi kuma akwai ɗan takara da Allah ya ba nasara Allah ya tsaya mashi ko addu'a za ku taraka shi da shi Allah ya tabbatar da duka bikin shi ya kasance mutum ne wanda zai adalci sannan shi kuma wancan da ya rasa alhaji husaini mai ne tsakiyar da kero muna fata Allah ya masa musanyen alkhairi kuma hakika 'yan siyasa da za su koyi da irinsa to tsakani da Allah za a samu sassaucin abubuwa wato in ka kai asartin jifin kawai ni Allah ba ba ni ya ba ba na haƙura kuma kowa ya haƙura shi kenan za ka ga an zauna lafiya muna fata Allah ya musu ya mishi musanyen abin da ya fi arkayi. a ‘yan matan mu da samari da suka lalace muna fata Allah ya shirya mana su shugabannin mu da suke shugabancin mu Allah ka dafa musu Allah ka taya musu Allah ka ɗaura su akan daidai ka taimake su akan yin daidai ka taimake su akan faɗin daidai don mutanen da suke faɗi faɗa da wannan gwamnati in masu shiryuwa ne Allah ka shirya mana su ce na addini idan ba za su shiru ba Allah ka musu kawo irin na kazan boko Allah ka ɗaura musu abin da ba wanda zai yi musu in ba kai ba don mutumin da aikin ka hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa don mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi don mutumin da ɗaga makami a kanmu Allah ka kare daga ajalinsa Allah ka raya da imani ka kashe mu da imani ka kashe mu cikin mu'minai Allah ka shirya mana yaran mu shirin addinin musulunci ka ba mu yara masu tausayin mu ya Allah masu taimaka mana a lokacin da karfin mu ya gaza masu yi mana addu'a a lokacin da muka yi kaura subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk